الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد a bayan haka dukkan yabo da godiya sun riga sun tabbata ga Allah wanda ya sanya jihadi a matsayin ibada kuma ya sanya jihadi shine tsololuwar wato toliyan addinin musulunci Allah ya daɗin tsira wa annabinmu Muhammadu mai cewa an sanya arziki na ƙarƙashin inuwan mashina kuma Allahu subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙasƙanci da wulaƙanci akan wanda ya saɓa wa al'amarina. allah ya ƙara yarda a kan sahabban annabi da tabi'ai da waɗanda dai ake kiransu tabi'u tabi'ina waɗanda suka bi su a baya da kyakkyawan lada har zuwa ƙarshen ranar da allah zai mana sakamako allah ya ba da wato allah ya ba su ladansa ne kuma allah ya daɗa yarda ga waɗanda suka ba da dukiyansu da kansu wajen yin yaƙi akan tafarkin allah ba don komi ba saboda su ga addini ya ci gaba suka ɗauki tutar jihadi akan tafarkin allah domin taimakawa wannan addini addinin musulunci a bayan haka wato lallai wannan bayani ina so in fuskantar da shi ne zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya kuma mutanen duniya na farko ma tukunan musulmai waɗanda suka yi riko da littafin allah da sunna annabi akan aƙida na gaskiya nan kuma bayan wannan na farko ma a gane ina so in fuskantar da wannan bayanin nawa zuwa ga yahudawa da kristoti da 'yan munafurci waɗanda suke ganin su musulmai ne amma gashi nan sun dawo da abin da ma ya warware musu musuluncin gaba ɗaya wanda har allah ya kafirtar da su a cikin wannan alkur'ana kamar irin su idris david da dai sauran waɗansu waɗanda suke masu zalunci da wuce gona da iri waɗanda sunansu a larabci ɗagotai manya-manya kamar irin su buhari waɗanda suke wato suna ji kamar su sarakai ne ga mutanen da suka kira kansu 'yan Nijeriya da dai sauransu. To, daga baban Muhammadu, Abubakar ɗan Muhammadu a shekawai, ina aika wannan wasikar zuwa ga halifar musulmai wato abibak albagdadi allah ya kare shi lallai ya gangaro ya fada wa duniya sai yawo take a cikin kafofin yada labarai na arna cewa ni na mutu ko kuma ni ba ni da lafiya ba na iya ma faɗan wani abu a al'amarin addini to a gane wannan ƙarya ne wannan kam dai ƙarya ce da ko gaskiya ne ai ba a ji murya nan a yanzu haka ba gashi kuma ma ko ba a ji komi ba allah ya ishe ni da ya wakilce ni da dukkan abin da ake shirya min na makirci allah ya ishe shaida allah ya ishe ya zama min abin shirya da dukkan 'yan uwa musulmai Allah ya ishi abin taimako Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin littafinsa bai wato bai kasance ga wata rai ba da ta mutu in ba da izinin Allah ba kuma ai dama akwai littafin kwanaki ɗin a rubuce wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ajali su yawa a wannan ajalin ake rasuwa sai da ma Allah ya ce wa ma na li nafsin an muta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wannan aya ce to godiya ga Allah da neman taimakonsa ni ban gushe ba ina nan akan rayuwa kuma ban mutu ba kuma ba zan mutu ba fa sai in lokacin da Allah ya ajiye min ya yi tukun zan rasu wanda a wajen Allah na ya ajiye min sai ya zo wanda yanzu haka ina bauta masa da dukkan abin da ya nemi in masa saboda haka ni ina aikawa halifar musulmai da 'yan uwana a ko'ina suke kada su ji tsoro kar su yi baƙin ciki mu ne a ɗaukake kuma mu ne a kan kowanne mutumin da ya bar hanyar Allah in har mun kasance muminai wannan shine maganan Allah na a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya ce wala tahinu wala hazano wa a launa in kuntum mu'mini wannan mai riyawa makaryaci wato ina nufin buhari wai hadda daga makami a kan zai yaƙe mu a cikin wata uku ko in ce watanni uku to don allah buhari kai buhari me yasa baka ce shekara uku ba to mu dai za mu yaƙe ku da izinin allah har mai hukuncin allah a doron ƙasa a ko'ina allah mabuwayi allah mai girma wannan bayanin ya fito ne daga baban muhammadu abubakar ɗan muhammadu a shakawe wali min wato wulati garbil ifiriqiyya awwali wilayati garbi ifiriqiyya wassalatu wasalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil